halin da ake ciki dai yanzu mutane biyu ne suka rasa ransu yayin da biyar suka ji munanan raunuka a wani hari da ba san ko su wane ne suka kai ba kan matsinta a ƙauyen kose wanda ke kilomita biyar daga garin dan anace cikin karamar hukumar gasal na jihar taraba jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar taraba dsp joseph kwaji wanda ya tabbatar da kwan lamarin ya ce rundunarsa ta gano gawakin mutane biyu 'yan gida ɗaya wanda ɗaya daga cikin su aka yi wa yankan rago a wani tsohon rijiya da ke garin. mutum bakwai daga gida ɗaya suka fita suka je kogi za su je kama kifi sai wasu 'yan bindiga waɗanda ba san ko su waye ba ne suka kawo musu hari samu mutum ɗaya daga cikin su 'yan bindiga daɗin sun kama shi har samar duka suka wafe kowa ya gudu yara ta kare da yamma kowa ya koma gida mutum biyu ne babu mutum biyu kuma da aka samu labari aka daji ana neman su za ka ka tare da gawan gawaki. Wani mazaunin garin ɗan Anace Hama Joseph da na yi hira da shi ya ce ko da yake hankulan jama'a sun kwanta a yankin ɗin wanda rabon ya ga irin wannan tashin hankalin kusan shekara ɗaya kenan amma jama'a in ji shi na fargabar zuwa gonakinsu sakamakon harin da aka kai baya-bayan nan. Suna da adda da uka ɗayan ma an yanka shi ne da suka kashe su tun da shika akwai gidaje a wurin da aka kona da suka kashe su suka ɗauki mutane biyu suka kai ka sa wani rijiya wani gidan da aka kona dama mutane sun bar hudu. family su biyan an ɗauki gawan da police suka kawo jiya suka ba sarkin tibi na da anata ya ɗauki gawan dawakin ya ba family jiya da yau mutane sun ji tsoron zuwa gona a haka suke amma ba wani hayaniya a wurin tunda yan sanda sun ce za su bincika abubuwan kawo yanzu dai babu wanda yan sanda suka kama da kisa wannan harin bincike da na gudanar ya nuna mutanen biyu da suka rasa ransu na daga cikin yan gudun hijira da ke komawa gidajensu sakamakon tashe-tashen hankula da yankin gasol cikin karamar hukumar taraba ya fama da shi kimanin shekara ɗaya da ta gabata su dai yan gudun hijirar na komawa ƙauyukansu ne domin sake gina muhallinsu. Bayan amsa kirar gwamna architect Darius Dixon Ishaku na jihar Taraba na su koma gidajensu sakamakon samun kwanciyar tashe-tashen hankula da aka samu a yankin kimanin watanni biyu da suka gabata. Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.